za a raba wa rundunar yaki kun gane? so wa zalika da harbi aula idan da son samu ne a raba a can wajen daga aula shi kowa ya dawo yana rike da kayansa wato za ka dawo da ƙarfin jiki ko idan ka je ka dawo dukiyarka na jikinka ka fi ƙarfi da a ce sai an dawo a raba ba ka san nawa za ka samu ba amma an raba tun daga can kowa ya taho da abin da ya samu na lada tun da ya yi jihadi don Allah ga kuma abin da ya samu na ganima shi yasa malam ce, wa qasmu zalika bi baladi al aula raba wannan ganima a garin da aka yi yaƙi, har aka ci nasara aula shi ya fi. fiye da ake an raba shi bayan an dawo to Allah ya mana dandakata a cikin wannan gaba da muka karanta akwai inda kuke ga akwai ɗan duhu ko kuma son ƙarin bayani kar mu wuce wa ma ganima almuslimuna bi ijafin falyakhudh al-imamu khumsahu mun fahimci wannan to wa yaqsimu al-arba'ata akamati bai na ahalin al-jaysh mun fahimci wannan wa qasmu dhalika bi baladi al-harb aula mun gama gane su duka gabobin to alhamdulillah sai mu je gaba wa inna ma yuhammasu malam ya ce kawai akan yi wa dukiyar ganima kashi biyar ne wa yi kusamu ma uji ba alaihi bilkaili warrikabi wa ma ma bi kitali wala ba ta an yi ukala min alganimati qabla an tuqsama at والألف لمن احتاج إلى ذلك وإنما abin lura ko sani a nan yukammasu ana yiwa dukiya kashi biyar ne wa yi kusamu a raba ma'uji fa'alai ibin irin dukiyar da aka ci ganimarta ta hanyar karo da dawaki inda aka kabza yaƙi tsakanin dawakan muminai da na kafirai tsakanin takubban musulmai da na kafirai har aka ci nasara aka samu dukiya to irinta ake yi masa kumusi kun gane wannan amma wanda suka ji labarinku kawai suka gudu to wannan gaba ɗaya ta tarbar imani in shugaba ya ga dama yana iya yi muku nisani ya tsalo na ta'ani amfali ƙuri da amfalo lillahi tsarin rasu wato ana yin wannan kuma ne ma'ujifa alaihi bilkaili warri kabi sai malam ya yi intikali ya ce wa ma goni ma kitalin duk abin da aka ribata ta hanyar yaƙi idan kuka je yaƙi kuka ci ganimar dukiyar waɗanda ba musulmai ba kuka kara kuka fi ƙarfinsu suka sallama muku to babu yin akwai jiski a ciki ci. kun gane eh, in akwai wani irin abincin da duk dai ba haramun bane wanda ake cewa amma don kuntar da soyayyen nama ko gashashe ko da dafaffe wannan za ku ci don ba ka san ma naman ko na alade ne ba ko na kare ko na biri ko kuma ba a yanka ba ko kuma an yanka da sunan wani Allah to amma abin da ya shafi abin da ake iya ci sai kuka tar da zuma ga kwangi kwanginsu na zuma za su iya ci kawai ku sha zuma ko ba raba ba ƙablar kismati kun gane duk abin da ka tarar in dai na kusa da baka ne to za ka iya ci tun ba a raba ba kai soja wala ba ta babu laifi an yi akula mutum ya ci minar ganimati daga dukiyar ganima kabla an tuku sama kafin a raba ta idan aka tar da abun wanda aka ce ana iya ci din shine at-ta'amu abinci wal harawa. harawa zaka iya daukar harawa ka ba dokinka zaka iya dauka ka ba raƙuminka ko alfadarinka ko ka? kun gane wannan kafin a raba za ka iya yin haka kai ma kuma in ka ga wanda za ka iya yin kiwon kanka gashi kusa gyaɗa dace kana iya diba ka ci kun gane rogo za ka iya ɗauka ka ci doya za ka iya ɗauka ka ci da abin da ya kama da irinsu liman itaja ila zalika ga wanda buƙatar hakan ta taso masa yana da buƙatar kiwon dokinsa sai ga harawa zai ɗiba kawai ya bayar ba ta yi ba raba ba yana jin yunwa sai ga abin da za a yi ci dabino ko na abu sai ɗauka kawai sai ya sha kun gane to wa inna ma yusahamu liman hadara alkitala to malam yanzu yayi intikali zuwa ga fayyace wa mutane suwaye ne ake raba a wato ake raba wannan arbatu ahmad ake rabawa da su suwaye ne domin an ce a baiwa halin jeshi to suwaye ne wanda za a yi rabo kowa a bashi kashi sai ya ce yi wa ina ma yushamu liman habara kitala ana raba ganima ne tare da wanda ya halarci gun yakin wanda bai je yaki ba ba a rabo da shi aw kallafa anil qitali fi shughli muslimina ko kuma an taho za a tinkari fagen daga sai shi aka aike shi makamanmu sun yi karanci je ka ƙaro mana ko ko muna da buƙatar ruwa gyara mana magudanar ruwan nan mu za mu kula da yaƙi ko kuma je ka samo mana abu kaza wannan sai ya shagala da wancan aikin har aka gama yaƙi sai bayan an gama yaƙi sai kuma aka zo ana rahoto duk da shi domin ai ya zo yaƙi aka shagaltar da shi da wani aiki a madadin yaƙi kun fahimci wannan to mutumin da duk ya halarci yaƙi shi ake rabon ganima da shi ko kuma a takallafa ya ba yaƙin baya amma ba haka kawai ba anin kitani ba haka kawai ya bai wa yaƙi baya ba a'a fi shi wuri musulmina ya ba yaƙin baya ne ta hanyar wata shingulla da yake yi a madadin ɗan uwansa musulmai waɗanda su suna nan suna yaƙin. kamar yadda aka je a hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura usmanu ɗan affana makka kan ya je ya isar da sakon cewa ga mun zo ba da nufin jihadi ba sai don mu ba su gudanar da umra to da labari ya zo a rikice sai aka yi mu mubaya'ar jihadi usmanu baya ne duk sahabbai annabi ya da hannu suka yi masa baya? daga baya annabi ya daga ɗaya hannunsa ya ce haza li usman wannan hannun na yi wa usmanu baya to da aka zo kuma a tsirabon ganimar haibara in ban manta ba an raba ta ne ta hanyar duk mutumin da ya je Hudebiya shi ake ba to kuma an raba duk da usmanu duk da cewa ba a yi bai atu ridwan da shi ba amma ai bai atu ridwan ya yi don hannun annabi ya fi hannun usmanu ko lokacin da kowa ya ɗora hannunsa a kan hannunsa sai ya daga hannunsa ya ce haza da usmanu wannan na ɗora wa usmanu kai da ka dora naka da wanda manzon Allah ya dora ya na Usmanu ne wanne ya fi ka isa ka ce Usmanu bai yi mubaya ba a Ridwan kamar yanda rawafida suke faɗi mutazilawa cewa ai Usmanu ko bai ato Ridwan bai yi ba sannan kuma bai yi kaza ba bai yi badar ba bai yi to kuma a lokacin da aka yi wannan yakin shi kuma da aka ce bai yi ba yana jinyar ‘yar manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam aka ce ka kula da ‘yar annabi iyalinka. Shin wanda ya fiya lura da jinin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kai da ka tafi yaƙiwa ya fi wani? Hmm? Ai, shi ma akwai abin da ya tsaya yi. To don haka, Usmanu ɗan Affana yana ɗaya daga cikin fitattun sahabbai waɗanda musulunci ya daga ainihin wato shi'ar ɗinsu gaba-gaba Allah taimake mu don haka mutumin da shan wato ya shagala ga aikin musulmai bai yi yakin ba don wata shungular musulmai to za a raba ganima da shi min amri jihadi Matuƙar wannan ɗin wani al'amari ne shi ma na al'amarin jihadinsu wa yi samu lilmari da to idan so da aka je yaki da shi sai ya kamu da rashin lafiya bai samu yin yaƙin ba har aka gama yana fama da rashin lafiya to za a raba duk da shi kun gani sannan wani farafin rahis da kuma dokin da ya samu tangarfa an fara jihadi da doki sai ya samu matsalar targaɗe kun gane to za a yi wannan rabon duk da shi in an zo ka san doki ya fi ka kashi a wajen ganima don shi kashi biyu ake ba doki ma'ayinsa ɗaya inda doki ka je jihadi kashi uku za a baka kamar yadda zai faɗa mana yanzu nan gaba wanda kuma ya je yake yaƙi a kan alfadari ko jaki ko raƙumi kashi ɗaya amma mai doki kashi uku ne dokin shi ke da biyu kai sojan kai ke da ɗaya doki yana da muhimmanci amma za mu ji me yasa to don haka za a ainihin baiwa marar lafiya hakanan dokin da ya samu tangarda wa yusham li farasi wato lil farasi sahamani kamar yadda nake muku ga bayanin yana zuwa za a raba wa doki lil farasi sahamani doki za a ba shi kashi biyu wa sahamun za a kuma ba da kashi ɗaya lirakibi ga mahalinsa shi dokin kashi biyu mahayinsa kashi ɗaya kun gani don haka in barde ma'ayi ne to kashi uku ake bashi in barde matafiyi ne a ƙafa da ƙafa ya yaki kashi ɗaya ake bashi in ma a raƙumi ne kashi ɗaya za a bashi in ma a jaki ne ko alfadari aka ce kashi ɗaya ne doki aka ba kashi kun fahimta wato duk da dai a gefen su alfadari akwai bayani ga wasu wala yushamu ba a yin kashi li'abdin gabawa wala li imra'ati ko mace wala li sabiyin ko kuma yaro illa an yuqika sabiyu sai dai in wannan yaro allazi lam yahtalim wanda bai balaga ba ya wato ya ikul kitala yana iya yin yaki kun gane wannan amma idan ba zai iya yaki ba kawai yana dai bi ne to ba za a raba da shi ba amma da aka je ya yi yaƙi ma fiye da wani dottijo to za a kasa duk da shi saboda ba a tafiya da yara yaƙi sai wanda suka balaga abdullahi ya nemi a tafi Hudu da shi badar ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kana yaro lokacin da kandar a lokacin yana ɗan shekara sha hudu da kandar ta zo gazwatu azab ya sake zuwa a ɗauke shi soja ya ce eh yanzu za ta yi shekara sha biyar a lokacin an ga balaga ya isa yaki to duk sojan da ya kai sha biyar za a iya ba shi bindiga kun gane wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam a sha hudu ya hana amma a sha biyar ya bayar to amma ba akwai yaron da sha biyar za a gan shi dan bashani ne akwai dan sha biyar ɗin da za a gan shi kamar dan ishirin yauwa wala sabiyin ba a bai wa yaro kashi illa an yi diƙar sabiyun lazi lam ya talimil kitan sai dai in yaron da bai balaga ba wanda aka tafi da shi wajen jihadi yi jihadin ya iya yin jihadin to wannan za a bashi wai ji zabul imamu kuma liman ya yarda ya halatta a bashi ya yarda kuma yi jihadin ya kuma yi ba tangarɗa in an tashi kashi za a kasa bin da shi wai ko? a idan liman ma'ana imam shugaba ya halatta shigarsa soja a tafi da shi sannan da aka ji aka gan shi gashi nan yana yin jihadi to fa da ku in an zo rabo za a raba duk da shi amma ko da shugaba ya ce ya yi da aka je aka ga ya kasa takobin ma bai iya dagawa to wannan ba za a yi rabo da shi ba wala hamu, lil ajiri ba a yin rabo ga sojan haya shine ajiye sojan haya idan aka ɗauki soja haya to ba za a kasa ganima da shi ba kun gane ko illa an yi katila sai in yayi yaki waman aklama min al'aduri wanda ya musulunta cikin kafirai makiya ana cikin yaƙi har har ya buge wasu musulmai ya ƙwace dawakansu ko raƙumansu sulkinsu, dukiyarsu kawai sai kuma ya musulunta sai ya hayo dokin da ya ci ganimar sa'abun wani musulmi kawai a hakan sai ya musulunta kuma to yanzu wannan kaya da ya ƙwace a hannun musulmai sanda baya musulmi yanzu tun da ya musulunta yanzu ya maido wa musulmai kayansu ko ya zai to shi ne yanzu maganar ce wa man aslama min al'adui wanda duk ya musulunta cikin makiya ala shaidin, yana rike da wani abu fi yadihi a hannun min musulmi na daga cikin dukiyar musulmai to fahuwa da ko halal yanzu naka ne halal ba ka da dama ka ce wannan doki na ne sai a da ba amma yanzu na wani to yanzu a matsayin ka tana dan uwana kuma za ka danne mun haƙƙin doki sanda na mallaki dokin nan ni ba musulmi ba ne yawwa eh. kuma ba abin da aka haramta mini cikin dukiya ta wanda na mallaka a da bayan na musulunta ko akwai ‘ya'yana ba ta hanyar auren musulunci na kamu ba ko musulunci ya ce eh, ‘ya'ya ne mata na ba da tsari irin na musulunci na aure su ba kuma musulunci ya yarda na wani. sai dokin ka zama yi eh don haka na ne halal kun fahimta duk abinda wani arne ya ci gani a cikin dukiyar musulmai yana rike da shi a matsayinsa na arne sai ya musulunta to shari'a ta ce karka mai da rike kawai naka ne eh mata kamar ya in mutum ya musulunta tare da matansa, in dai har matar ta musulunta ya musulunta ba a sake aure haka za su zauna aurensu ya yi wannan kalmar shahadar da suka yi kawai ya inganta musu auren kuma ‘ya'yansu ma in har gayan sun musulunta tare da su ‘ya'yansu ne halal kuma sun zauna da haka gidansa irin gidanka ne halattaccen gida aure kuma ingantacce kun fahimci wannan amma da ya musulunta sai ba ta musulunta ba to auren ya mutu sai dai in kafin ta gama yadda tabbas miji ta ce kai ni ba ba zan rabu da bawon Allah nan ba gara musulunta yanzu in ban musulunta ba za mu zauna ba shi. Allah yake musulunta to ashhadu an la ilaha illallah to yanzu kenan ta zama matarsa ba ya sake aure ba ko ta daji kuma amma in har ta gama jinan nayinta to ko da ta musulunta daga bayan sai dai an yi aure da sadaki in kuma ita ta musulunta shi bai musulunta ba to auren ya rabu amma kafin ta gama yadda in ya basmiti ya ce shi ma ya musulunta shi kenan sai ta dawo su zauna saura auren su yana amma yadda ta gama yadda sannan ya ce ya musulunta to sai dai kuma ya neme ta da aure in ta ga kuma tanko ya fi shi fasali ta ce to shi tanko za ta Allah yanzu kai shi ke na an tanke ka ka ci wannan yawa in kuma ta ce shi din ake so so sai an sake aure an fahimci wannan don haka duk abinda makiya musulunta yana rike da shi a hannunsa na musayan dukiyar musulmai to kwahuwa nasa ne Wa man ishtara shay'an min من a dubi duk wanda ya sayi wani abu daga cikin dukiyar makiya walam ya akuzuhu rabbuhu mai kayan ba zai karbe su da illa bai samanin sai in da kudi sai wani abokin gaba ya ribaci raguminka ko dokinka ko saniyarka ko ragonka ko tunkiyarka ni kuma sai na saya a gunshi sai ka ga raguninka a gona ya kace sai na ne wannan na kama ce a maka kama masa ya yi a gunwa ne to ai wane din na wane ya kwace ce to ai kwace waye? da ya kwace ai ya kwace sai ma da kuka buga da ka kwace na suwa ne bai kwatu ba ya kwace to to yanzu ya za a yi tun da dai har ce to sai dai in za ka mayar mun da kuɗi na in har kana son shi in kuma ba mayar mun za ka yi ba to bali na tsira kuni abun arnewa ne ya kuma tsaye an yi haka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya gara akuminsa ya ce rakuni na ya ce eh ni saya yi, gunwa ne aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, tabbas rakuminka ne amma biya shi kuɗin da ya saya in kaga kana son rakumi in kuma ba za ka iya biya ba ka bar shi da rakumi rakumi ya tsere ma kun gane wannan to duk mutumin da ya sayi wani abu a wajen makiyi sannan shi wannan sai ya ga kayansa to rabbuhu wato walam ya'khudhu rabbuhu illa bi thamanin mai kayan ba zai karbi kayansa haka kawai ba sai da su kun fahimce shi wa ma waqa fil maqatin in ana yaki ka san wani a cikin yaki ana yin ribata a sake ribata ya tarwa ku ya kwashe kayan ku aka sake yunkuri kuma aka tarwa su aka sake kwatowa na kaɗa an kwace ya shiga cikinsu sun tafi sai aka sake karawa aka sake kwatowa to da aka zo kafin a raba ne ka gana ka ce wannan sulke na ne in ba a raba ba ya ce to ɗauki sama ne. to in an riga an raba fa yanzu ya riga ya shiga cikin kashin wane to sai dai in kana son sa za ka saya a gunshi amma in kafin a raba ɗauki kawai kun fahimta to shine wa ma waka ne duk kayan da ya fada cikin rabo ha daga cikin wannan kaya to farabbuhu a haƙƙu bihi samani in har ya riga ya fada cikin rabo to me kayan shi ya fi dacewa da bar shi ya saya amma da kudi in wani yana so wani ina son sulken nan tun da Allah ya sa ya fada cikin rabon kazan saya sai kuma wani ya ce to ai sulke na ne kuma dama ni ma ina son kayana to yanzu shi ne asalin silken shi za a haƙura a barwa amma fa ya biya tun an riga an raba in kafin a raba ne yana baga sai shugaba ce naka ne E to ɗauki sai ka ɗauka kawai ka koma gefe bila samanin ba ko kwabo don ba a riga an raba ba amma bayan an raba ba sai ka tsaye shagun mai wanda ya fada a cikin kashinsa wa malam ya kafil makasini shi ya sa yake amma in bai fada a cikin rago ba farabuhu a haku biyi bila ne kayan ɗauka kawai zai yi ba tare da kuɗi ba wala nafla illa nina lukumusi ba a ƙara wa soja a ƙashin da aka bashi sai dai cikin kumusin imam ma an ce za a yi kashi biyar ko kashi ɗaya na imam ne kashi hudu kuma na sojoji ne za a raba musu to in an gama rabawa akwai waɗanda suka cancanci a ƙara musu imam zai ɗiba a cikin wannan kumusi kar kumusin yana da yawa ba biyo yanzu aka ce an taro kamar miliyan arba'in idan aka raba miliyan arba'in ko miliyan hamsin in aka raba ta biyar kowane kashi ɗaya nawa ne eh miliyan goma to ita wannan sai a hannun imam take miliyan nawa eh miliyan arba'in shi za a raba wa rundunar gaba ɗaya to bayan an raba akwai waɗanda ya ga sun cancanci a ƙara musu to sai ya riba a cikin wannan kumusin sai ya ƙara wa wani su cewa ne na ga kai gwarzo ne dokin nan zai dace da kai kama shi jarumi kake don dokin ka na ga jarumtar ka ta fi dokin da kake hawa abi da wannan to ku ba ku da ikon da za ku ce don mi don ba a cikin naku ya bayar wa balle ka ce an yi zalunci ko don na Allah ne da manzo cikin na Allah da annabi ya bari inna lillahi khumsuhu ko khumsuhu lillahi khumusin na Allah ne ya balu bihi don haka yanzu a ciki ne za a yi naflu don naflu ne kari kamar kayi azhar sai ka kara a biyu ne sunanta nafila eh ina ganin yanzu ka fi ganewa eh wala nafla babu daɗi illa minal kumusi sai cikin wannan kumusi da yake hannun imam alal ijtihadi wannan kuma ijtihadin imam ne a cikin ijtihadin sa ne wato alal ijtihadi minal imani wannan kuma zai yi a bisa ijtihadi da shi imam zai yi ya ga lalle wannan ya cancanci a ƙara masa wannan ya cancanci a ce kashin da ya samu ya fi haka to amma a can ba dama a fifita shi tun da can adalci za a yi to tun da cikin kumutsin nan sai aka ce ya ɗiba ya ƙara wa wanda yake ga ya kamata ya ƙara masa ba a cikin na runduna ba ne kun fahimta wannan alal ijtihadi min al-imani ijtihadi liman ne ya ga dama kuma ba zai kara wa kowa ba kun gane ya ga dama kuma wani mutum yana wucewa matafi ya ce matsala ta same ni don a ciki an ce wa misalini sai ɗauka ya ce to ga doki ka yi tafiyar karshe ko ga raƙumi ka yi guzuri da shi kun fahimci wannan wala yakunu zalika qabla al-qismi amma ba a yi wa mutum na kulu ƙari kafin rabo ya raba an ware kumusi daban eh to a cikin kumusin ma ba zai ba kowa ba ba da ismi sai bayan an raba arba'atu akhmasin waɗancan kumusi guda biyar an raba kowane soja an ba shi kasonsa to sai ya tsebo a cikin kumusi da ke kaiwa da tafi da tunkiyar nan Allah ya kiwata kai ma ƙara da wannan ‘yar taguwar kai kuma ga ingarman doki tun da kai gwarzo ne dokinka ba da kuzari kai kuma ga ka da zafi eh don ya kamata ka samu makirrin mukirri irin dokin ba yanzu za ka gan shi guje yanzu za a gan shi tsaye yanzu za a gan shi yana gabar take ka ga kudu yayi ko kuma yamma to irin wannan dokin ya fi dacewa da kai ko wanci irin da wasan da larabawa suke wasa a irin da irin ce wai dokin gashi tsaye gashi guje eh don irin waɗannan dawakan yana kana taɓa shi yana burki kana yin haka yana fana yadda ka dai wanda ya iya mashin sosai to haka wa'inda suka kware a dawakan da suka kware haka ake sarrafa doki kuma sannan ya iya sufa don irin yar koromar da bata wuce faɗin daga nan zuwa can duka idan ya sufa zai tsallake ta kuma kana kai eh sannan kuma idan ya tar da koromar kai tsaye yana da gurki, yadda zai iya ja baya wannan duka ba kowane doki ne yake da gwiwar yin haka ba sai in garma wanda yake da tarbiyya mai kyau kun gane wannan wanda yake shan kiwo shi ya sa aka ce mai doki a bashi kashi uku don doki ya fi mutunci hmm? don in aka baka laure wannan kuma aka bashi danda to sai aka kyale ku waye zai fi kashe kudi eh kai an baka laure shi an bashi danda wallahi in dai dandan nan ana so a ganta dandan to kudin da za ta ci sai ya ci abin da laure uku za su ci kun gane sai dai in kiwon talala za ka irin dawakan garin nan doki da talala kazan da yawa doki yana yawa kan kwanta kororo-kororo yana tsinkar bawon ayaba doki kazan ai ba irin wayan dandawa kan bane mu girin nufin rai doki wanda za ka nemi ina kashi yake a jikinsa ka rasa bulbul yana sheƙi doki da za ka ga gashinsa yana yayyari yanzu wannan in aka ce kai za ka kula da shi ya zama haka wannan kuma ya kula da laurewa ne ne kake ganin zai ji jiki to shi ya sa da kaje jihadi sai aka baka kashi uku kai ni kuma da bani da doki aka bani kashi ɗaya. kashi ɗayan ya ishe ni da ni da iyali na shi kuma dokin nan kashi ɗaya ba zai ishe shi shi kaɗai ba sai biyu shi ya sa aka baka kashi uku biyu na dokin ka ɗaya naka na kuma wallahi haka ne in za ka ware rumbu uku rumbu ɗaya ya ishe ku a gida rumbu biyun nan doki zai cinye su sai dai in ba ciyar da shi za a yi in dai kyale shi za a yi cikin dare ya ce da wannan abun a ciki an a masa dawa ya kwana yana ci to ina tabbatar maka rungobi wannan in ba a yi sa ba sai su kare nako da saura eh to shi yasa shari'a sai ta ba doki kashi biyu sojan dokin kashi daya ina fatan wannan matsalar zai ta fito to sai ya ni na'am wala ma ba? to wala ya kunu zalika ƙamlar ƙasmi hakan baya kasancewa gabanin rabo sai an raba sannan wanda duk za a masa nafila sai a masa wasarabu minan nafi salabu shi ma irin zare ɗin nan da ake samu a jihadi wannan an ƙyale shi shi ma a matsayin ƙari yake na ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya ce duk mutumin da ya kashe gwarzon kafi to fadahu sarabuhu kayan nata ne in kuka yi aran gama da jarumi wanda yake a duwi sai ka ci nasara a kansa filkensa da duk wasu zinarai da yake sawa a wuya aka ce naka ne to kaga yana nan daga cikin na hudu ai ga kashin nan da za a yi a baka daidai da na kowa ga kuma tsalaf da ka samu na wannan gwarzo da ka tuɗe yau kana jin tuɗe jarumi ka cire da gwalagwala a jikinsa ƙaramin aiki ne eh ai ba kowane jarumi ne zai cire wa jarumi hun karkokin nan da suke sawa ba dinarai ne fa da alfahari suke zuwa jari wurin akwai wanda isa ya zo gashi in za su tafi fa sai sun yi shiga irin tagarari rigar da tafi kowace ita za a daura sulkin da ya kirsinke sannan kuma a sa kayan alfahari in ka gan shi kawai ka san gwarzo ne to kai ma in gwarzon ne kuma ka tunturar da shi to kayan manzo Allah ya ce an bar ma kun fahimci wannan to shi yasa anan yace shi ma a wasalabu irin wannan zare da ka zare a jikin kafin minan nafil kaje yana daga cikin nafila baya cikin kashi kun fahimci wannan gabar to malam ya dakatar da wancan ya dawo akan agaji a musulunci riba dako gadi fintiri kun gane waɗanda za su tsaya su yi ta sintiri runduna an yi zongo za a ce mai bacci ya yi mai wasa takobinsa ya gyara mai gyara kyauransa ya tsaya ya gyara wanda kotar bashinsa ta karye ya gyara wanda duk ana ta yi kasan idan babu yan ribaɗi ba za a iya kawo muku hari ba kuna nan kun shagarta da wannan aikin za a iya kawowa to wasu sai su sadaukar da rayuwarsu suna bacci su suna tsatsai akan nuka, suna hange ta ina za a kawo hari su sun sallama ku ku yi bacci mu za mu yi gadi wannan ribadi ke ko kuma yanzu kamar cikin gari in ana tunanin akwai fikintinu suna faruwa akwai masu shigowa sai wasu su tsayar da rayuwarsu kawai sai su ce kawai su za su yi ribadi wannan su tsare waccan kusurwar wannan su tsare waccan kusurwar wannan su yi kwanto a can daga an ga wani abu sai a yi ca sai a ce a fito akwai aikin lada don duk waanda suka yi wa wa'in mutane irin wannan ladansu an ce wato ya fi duniya da abin da duniya ta kunsa ribaɗi na dare ɗaya ya fi a baka duniya da arzikin cikinta ladan da za ka samu yanzu kamar kwanakin can can da kwanakin baya da aka rika shiga ana aura katangun mutane ana tunturar da su ana caje su ko sai aka yi shawara a samu waɗansu su ba da lokacinsu mana rika gani sai aka amince amma da yake ba biya ake ba ba salare sai aka wazar wani suka ce haka kawai zan je ƙato yana bacci ni ina ina gani shi to kaga rashin sanin matsayin ladan aikin ne wallahi dare ɗaya kawai in ka gaji in kai gajin musulmai dare ɗaya ya fi salarin da za a baka ce duniyan nan duka an mallaka ma an baka fegi ina faɗinsa duniya abinda duniyar ta kunta yanzu kai ka abinda ke koyi a cikin gombo kaɗai na gwalagwalai ko zinari ko wani yanzu ba fegin kama akwai arziki a ciki kana nan kana kwana da talauci ba ka sani wallahi yanzu wani inda ya shata ya yi ɗaki sai gadonsa inda yake kwana akwai mu'adanan ƙasa masu tsada amma bai sani ba ya eh, kwana bai ci ba eh wai rashin sani kaza ya kwana a kan dare kaza cikin dare he ta hau kan dame ta kwana ya gari ya waye ta ga ne ta fara ya kore ta ta ce ka wai akan wannan na kwana ban sani ba to haka talaka yake sai a ɗan sayar masa da fegi bai sani ba ciki akwai dukiya haka zai yi ta kwawar na da talauci ya tashi gini ya gagare shi kuma akwai maƙudan arziki a ƙasa to waye sani sirrin Allah ne wallahi duniyan nan cike take da arziki duk komi fa da ka zani ba babu wani abu wanda aka yi komi a nan ake samu yana nan wani a ruwa ake samu shi wani a ƙasa ake tono shi kun gane wani kuma Allah yake zubo shi daga sama sanda ba a gani Allah yana zubo da waɗansu kayayyakin aiki sinadari wanda ake haɗawa a kera wasu abubuwan daga sama Allah yake zubo su ma wasu ba sani ba yanzu kai baka taɓa ganin tarwaɗa a kwarin gonarka ba a kan tudu kan inda ba koroma ba magudanar ruwa ba ku taba gani ba sai an danna ruwa a sama kawai ka ga wada, inda ba su da kogi ma daga ina ta fado yanzu kai aka ce maka tarwana tana yawa sama za ka yi mamaki sai Allah wani, wannan aikin Allah ne kuma yawanci tarwana ce aka fi samu ba za ka ga kurun ko kuma wai irin abin da ya shafi irin wa'annan kifayen ba sai yawanci tarwana ce to shi Allah arzikinsa yana da yawa sai yake ribadi na lokaci guda ladanta ya fi a baka duniya da arzikin da ke ciki a ce gajen shi gunduna a ce a ku kwantar da hankalinku wane da wane da wane su su za su kula to wannan kwanan da suka yi suna tsaro ladan da za su samu ya fi duniya da arzikin da ke ciki aka ce kai manzo Allah ce inda bulalarsu kasan da yake so mayaka ne masu dawakai sai aka yi musu misali da bulala aka ce inda za ku aje bulala ku a aljanna ma filin ya fi duniya tsada ya fi duniya tsada filin rataye bulalarsa kawai shi ɗan aljanna gwarzo mayaƙi ne kare addini sai an masa wannan don tarihi ga filin rataye bulalarsa a can ana da buƙatar a daki wani ne kawai don tarihi ga kayan yadda yake hawa a duniya sai amar ga dawakai na kulfai kunu ga bulala ba don duka ba don a nuna shi a duniya fa ya yi wa addini aiki to aka ce filin aje bulalar kawai ya fi duniyan nan da abin da yake cikinta na arziki in za a sayar da ita da ita da abun cikinta duka ba zai yi kamar wannan filin rataye bulalar ba eh ashe riba'i ba karamin abu ba ne to shine malam yake magana war riba'u fihi fadlun kabirun ribadi ina fatan dai kalmar ribaɗi yanzu man asta ya fito ko to yana da falala babba akwai ribaɗi ɗan uwan wannan wanda annabi sallallahu ka san kowane aiki in aka ce jihadi ba akwai na aran gama ba wanda ake yi da makani ba to kuma akwai jihadi ai wanda yake ba da makani ba to shi ma ribadin akwai wanda ba tafiya ake a tsare a yi gadi ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya zo ya jira daga la'asar ya ƙi ya jira har daga azahar ya ƙi ya jira sai la'asar ta yi ko kuma daga la'asar ya ƙi ya jira har magariba ko kuma daga magariba ya jira har zuwa isha'i ko kuma wannan alwalar in ka yi ta kula da ita ba za ka bari ta ce ba har wata sallah ta zo irin wannan yace fa zalikumur ribatu fa zalikumur ribatu fa zalikumur ribatu kaga irin wadannan ma ribadi ne ribadi ne kamar yanda yace jihadi akwai jihadun nafsi yaki da zaka yaki kanka ka hana ta aikata son zuciya akwai jihadun jahili da zaka yaki da jahilci baka san addini ba ka dage ka yaƙi jahilci sai ka san shi wannan ma jihadi ne kun fahimta sannan duk wani aiki da za a yi na daga addini in aka yi da kai ko da ba wajen fagen daga da makami ba sunansa jihadi duk irin wannan wallazi na jahadu fina lanahdiyanahum subulana kaga subul subul suna da yawa na jihadi to amma asalin wancan jihadi da ake magana mai wancan falala ta ga jihadi ne da za a yi shi da makami to haka kuma Ribadi yana nan shi ma nau'i nau'i amma ribaɗin da ya fi tsada shi ne wanda za ka je ka kasa kanka a wajen haɗari kun fahimta yawwa to shi yasa yace fadlun kabiru yana da falala babba wa zalika bi qadri kawo fi ahali zalika sirra yawan falalar ka daidai da yanayin yadda ake tsoro a wannan kofar Idan kofar da ka tsare an fi jin tsoro wajen tsare ta ba kowa ba in an ce yau an raba ku ‘yan agaji ko yau wuri kaza za ku tsare. To, in kuka fi can za a je kun fi jin tsoro. To, wannan wurin wanda duk ya tsaya abin ya fi lada. Kun fahimta? yawan yanayin lokacin da ka tsare shi lokacin tsoron yana da tsanani ke eh, to lokacin ladanka ya fi girma lokacin tsoron ba yawa sosai e to kana da lada bai kai lokacin da ake tsoro ba kasa akwai lokacin da aka fi tsoro akwai lokacin da kuma ake yin gadi don ko ta kwana kun fahimta to wancan lokacin da ake gadi don ko ta kwana bai kai ladan lokacin da ana nan kwance jira take ka zo a gwabza sai ka je ka yi gadi hana ta ta zo to wannan ka fi samun lada shi ya ce wato haka din yana daidai da yanayin yawan tsoron da ake yi wa wannan tsarin kofa wa kasarati harrufi innin a duwihin da kuma yanayin yadda suke neman kariya daga abokan gaba lokacin da aka fi tsananin buƙatar kariya daga makiya sai waɗansu suka zo suka ce su za su tsare su yi gadi to a wannan lokacin ya fi lada warayu huza malam ya gama da maganar ribani ya yi waiwaye adon tafiya ba ya ce a tafi jihadi ba inda jihadi tawaga za a yi a tafi jihadu alam jihadi na nema ba jihadu dafi ba difa ta san kashi biyu ne na na na taharuri muka taharrufi ya sa mana kai kam naka ba na kwamfuta ba ne taharruf to daga hirzu ne ai ko ihtirazan ta fahimta harraza yahtarizu ihtirazan kun gane at-taharrur bambancin ɗaya ba ne da taharrur yawwa in muka tafi at-taharrur fassarar ba za ta yi daidai da nan ba kun fahimta yawwa idan har mun mana wanta ne muke magana a kai yawa ya yi intikali ya yi waiwaye na don tafiya ko tun da an ce a yi jihadi to su waye ne ya kamata su je jihadi eh babanka ko ya yadda ko bai yadda ba in dai jihadu galam ne za a tafi nema za a tafi neman kara daula ba wai jihadu da iftifa'in ba ta sa akwai jihadi na kariya an kawo muku hari za ku kare garinku da cewa ku kuka tafi neman ƙari akwai bambanci ko babu to wanda za ku tafi to wannan a sai an nemi izinin iyaye zai tafi da yardar iyaye amma idan gashi nan sun malalo shi ma baban ba yadda ya zauna ba uwar kama an ce ta fito don za a ya gari kun fahimta nan ba a neman izinin iyaye amma tun da nema za a yi ba wai abin ya ammatu ba ne nemowa za a yi to nan za a nemi izinin iyaye wala yi ba a tafiya yaƙi bi izinin abawai ne. in ba da izinin iyaye ba illa an ya yafjaul adu dai in makiya sun fadowa garin musulmai ne ya yafjau sun fajago kawai lokaci guda aka ce ai ga sunan sun kusa zuwa ba kaga ko ai an kusa so to in haka ne wato yafja'u al-menene yafja'u adu idan waɗannan maƙiya sun faja'o sun fado wa birnin mutane to wannan kam wa yughiruna alaihim za a yi ƙoƙari a tare su don sun zo ne za su zo su kewaye garin su kawo wa garin hari nuna za su kawo wa garin ku hari to ya kamata ku kare garin ku da izinin iyaye ko babu nuna wal mughirati subha kun gane shine ma'anar yariruna wal adiyati subha wannan fa duk dawakai ne na yaƙi Allah yake wasawa yake rantsewa da su saboda inda za a gane dokin jihadi yana da muhimmanci ya ce wal'adiyati ce kada ha sai ce ba ha Allah yana rantsuwa da dawakai waɗanda suke yunkuri suna gudu suna kaftar ƙasa da kokotansu har kaga ƙasar ɗin duwatsu suna kyaftar da wuta kasar dokin yana gudu musamman ya haɗu da tsakoyi na ga haddau haske yana karar kaga yana gudu in lokacin dare ne za a ga haddau wuta tana tashi sannan kuma wani abu yana kugi a cikinsa wanda mahayinsa ma bai san inda wannan kugin yake ba wani wal mughirati subha masu kai hari da asuba yawanci ya fi kai hari da asuba to wannan shine na na sai in sun kawo hari a kansu to na alaihim nan kan farilla ne a kansu ukun su kare su su tsare su wala zanul abawaini nan ba a neman izinin uwaye fi misli haza a irin wannan karkace awwalu ka zo ka zauna ka nemi filin wuya kar ka je a kashe mun kai a banza to za a kama shi ko a banza kwarai kuwa da kai da shi duka Ka ga an hada ku a sarka ɗaya a je kuma wajen sayarwa kai a sayarwa mutane rasha shi kuma a sayarwa na china yi a raba ku da ya fi Allah ya gara ku fito ku yi shahada ya yi to wannan shi ne karshen babin jihadi sai kuma al'aiman wan wato rantsuwa da bakance wannan kuma sai bayan sallah in Allah ya kai mu da rai da Allah ya wato mun tafi abun a kusan gurgudu saboda mu samu mu karkare babin kar mu tafi tutu da ragowa sai dai Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah ya abi mana Allah Ubangiji ya tafiyar da mu akan daidai Allah ya sa mu kare rayuwar mu muna rime da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba mu samu damar yin ta dari bisa dari ba a ce zukatan mu so abinda duk ba mu yi ba ya gagare mu ne ko kuma ba mu san shi ba Allah ya sa haka har zuwa ƙarshen rayuwar mu ko da wai kada mu ji a ranmu wata rana bidi'a ta fi mana sunna Allah ya sa ko da wai kada mu ji a ranmu wata rana shirka ta ɗara mana tauhidi Allah ka taimake mu da ƙin waɗannan abubuwa shirka da bidiya Allah ka ɗamfara zukatanmu da tauhidi da sunna ba tambaya ko? wa alaikum salamu wa rahmatullah na'am na'am Hmm. in kuka ga abu kawai za ku yi kara ne ku yi kabbara ku ce jama'a ga masu abu kaza kun shigo to ai dama irin su ba sa son hakan za su mutu ba ku taimaka ba kun taimaka na'am eh in masu kashe wasu ne suka zo suka nemi za su yi kisa kuka tare har suka kashe ku shahada ne in kuka kashe su kuma kun kashe banza ba ku da rai don kare kai da kare iyali da kare dukiya da kare addini duk in an kashe ka a kan wannan jihadi mutum ya zo za a ɗau kayanka kashe ba za a ɗauka ba kai ka kare kayanka har aka kashe ka shahada ne in kuma ka sake mai ɗaukan nan ma kuma ka kashe banza ba a tambayar tare, kuma ba za ka yi azumi ba ma ka ba inda karkace wani na ba taɓa kashe mutum bari ne ka fara in mai son ranka ya zo kashe ka har kai sa ka kashe shi to ba ka da wani fara kun fahimci wannan haka mai son cin mutuncin iyalinka haka mai son cin mutuncin addininka yake ba za ka yi ba ka sai na yi ba za ka yi ba sai na yi da haka har Allah ya sa ya kashe ta kayi shahada in kuma kai ka kashe shi ka kashe banza kun fahimci wannan yau na'am na'am lahiya bujumin da ya kai shekara wato in bujumi ne shekara biyu an ce yana iya yin lahiya raƙumi kuma hudu in ba mantuwa na ga wajen taufi kananan dabbobi kuma shekara lalle za mu ci nama ba ne to wai bakar ku ji an ce mai shekara biyu a ce sai shi ake yi a daga ake nufi kun fahimta yawa duk abin da aka ce shekara ka za to mafi karanci ake ambato sama kam iyari kafa bai yawa ba kun fahimta yawa na'am lilman eh mai jinga ba a rabawa a bashi kaso sai yayi yakin amma kai in aka tafi jihadi da kai ba sojan haya ba ne ko yi yakin ko ba kai ba in matsala ta same ka tare tarihin lafiya za a raba da kai wannan kuma jinga aka yi da shi sai ya yi yaki a biya shi to bai yakin ba shi dama ba jihadin ya ta tafi sabilin lahi ba ne a shi an ɗau hayar sani to sai ya yi kun fahimta? yawon salluwa da ala Muhammad wa ala على محمد وعلى ال محمد Muhammad wa ala وعلى ال محمد وعلى ال Muhammad كما صليت وأنت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام العيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ينقوى مسلمين waɗannan karatuttuka da muka gabatar tun daga mu daga hutun azumi har zuwa nan muna fatan Allah Ubangiji ya saka mana da alkhairi Allah ya saka mizanin ayyukanmu na alkhairi fatara da wasu daga cikinmu suka samu domin akwai waɗanda aka jarrabe su da fatara ko wata ranka samu da safe baka zo ba ko kuma wani darasi na yamma baka zo ba muna fatan Allah ya musu kubari ya cika musu wannan gurbi matukar da kyawawan nemoyi wani abu ne ya tsare su waɗanda kuma ba da matsala ba ne su muna fatan Allah ya taimake su kar su sake komawa irin wannan domin shaidan ne yake ribatar mutum muna fatan Allah ya taimake mu da gudu tare tsira tare wannan shine darasi na ƙarshe a wannan yanki a wannan gaba insha Allah ba darasin da za mu sake yi kuma sai bayan sallah hatta masu karatun allo su ma an ba su hutu insha Allah sai bayan sallah rana ita yau za mu bude rana ita yau insha Allah in muna da rayuwa za mu dawo makaranta ran asabar mai zuwa na'am eh da magariba dan da na safe kamar yanzu rana ita yau kamar yanzu insha Allah duk mutumin da ya san yana makaranta to zai iya zuwa rannan za mu buɗe kuma wanda bai ji ba sai ya sanar wa wanda ya ji masu karatun allo su ma an ba su hutu sai rana ta laraba wato laraba ta gaba ke bayan sallah ko amma waɗanda suke nan wanda ba tafiya za su yi hutu ba su ma rana ita yau صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واتنا وارزقنا Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu da malamanmu da ‘yan uwa musulmai tun daga lokacin da aka fara rasuwa muminan da suka fara rasuwa har zuwa yanzu Allah ka gafarta musu waɗanda suke raye a duniya a ko'ina suke Allah Ubangiji ya tabbatar da imani mai ƙarfi da kuma yin gandakatar da daidai da kuma daidaita tafiyar makan kitabuwar sunna ya karɓi rayukan muna musulmai masu imani Allah ka tsare mu ka tsare mana dukiyoyinmu kamar yadda ka tsare mana imaninmu da addininmu da wuraren ibadarmu Allah muna roƙonka bayinka waɗanda suke taimako da dukiyarsu Allah ka taimake su cikin rayuwarsu A duniya da ta lahira ka sanya wa dukiyarsu albarka ka sanya wa yayansu albarka ka sanya wa dukkan mu'amalolinsu albarka kamar yadda suka tausaya wa bayan Allah ka tausaya musu waɗanda suke taimakon addini da jikinsu da shawarwarinsu Allah ka taimake su waɗanda suke cikin matsala kuma Allah ka warware musu waɗanda suke da sana'a ka sa albarka a sana'arsu wanda ba su da sana'a kuma Allah ka sama musu abun yi kuma ka sa albarka a ciki manoma Allah Ubangiji ka ba mu dace a cikin wannan damana ka wa noman mu albarka Allah ka ba mu dace a cikin kiwon mu ka wa kiwon mu albarka Allah ka ba mu dace a cikin kasuwancin mu ka yi wa kasuwancin mu albarka waɗanda suke aiki a ofis ko waje da ofis Allah ka wa aikin su albarka Allah muna roƙonka masu sana'o'i na hannu maza ko mata Allah ka yi wa sana'o'insu albarka kowa a cikin harkokinka mun yi tawassuli da wannan zama Allah Ubangiji ka sanya albarka a cikin harkokinmu, ka sanya mana son juna, ka cire mana ƙin juna, ka yaye mana kakani kayi a cikin rayuwarmu don mu ji daɗin yin addininmu. Allah muna roƙonka, talaucin da zai zama sanadin karkacewar mu Allah ka raba mu da shi, dukiyar da za ta zama sanadin karkacewar mu Allah ka raba mu da ita. Allah ka ba mu ‘ya'yan da za su zama sanadin tsiran mu, da za su zama sanadin halakar mu Allah ka nesanta mu. akwai bayin Allah waɗanda suke iddiyayin musulmai ne suna fashi waɗansu tsane waɗansu tata waɗansu kinnafas ne Allah ka shirye su Allah ka ganar da su ba sana'a bane su dawo su nemi sana'ar yi Allah Ubangiji in kuma ba masu shiriwa bane ka hallaka su ta inda ka ga dama ta yadda kake so ka raba su da makami ka raba su da bayin ka na gari ka ainihin sa gaba da ke yi a tsakanin su can su yi ta kashe junansu Allah ka shiga tsakaninmu da sharrinsu Allah mun tare ka da damuwoyinmu da bukatunmu Allah ka san zuciyar kowa ka san matsalarsa ka san bukatar kowa ka san kuma abin da yake so Allah kai ne Allahu saman mun yi tawassuli da wannan zama da sauran dukkanin ayyukanmu na alkhairi da fatan Allah ka biya mana bukatunmu mu da muke nan mun kuma shiga gaba muna nema wa bayinka wanda ma ba su zo ba musulmai yan uwa ka biya musu bukatunsu ka kare su kuma ka tsare su bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله كتري من وانا جرينا صب كتري من وانا كرمر حكومة تصم كتري من جهر أدمع كتري من نيجيريا كتري من دنيا المسلمين shugabanninmu na wannan gari Allah ka sanya musu tausayi da taimakon talakawa da kuma kula da haƙƙin Allah ka tsare mana su ka kare su kamar yadda kake kare su a kullum ka ci gaba da kare mana su kuma ka sa musu son kare haƙƙin ɗan uwa da son kare haƙƙin talakawarsu Allah ka taimake su da jagoranci na gari waɗanda kuma manufarsu ba mai kyau ba ne Allah ka yi mana canji da wasu a madadinsu malamanmu kuma muna roƙonka Allah ka kare mana su ka zora su a kan makiyansu حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين